الله Maskallonmu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu na daga masallatanmu a yau mun shiga unguwar zurot da ke kwandila bayan gidan buhari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 وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل وكل ضلالة في النار أعاذ الله وأجرنا في النار أما بعد أيها المسلم الكلمة لا إله إلا الله خير كلمة قالها الأنبياء جميعا قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم bayan haka ‘yan uwa musulmai hidimar mata yau shi ne kawo da lafiyar abdullawa muhammadu rasu musulmi in ka tuna cewa kai musulmi ne ba wata falala ba wata hikima da allah madawar bai wa bawa bisa ni'ima ta musulunci ka tuna cewa kai musulmi ne ka daga abun ka ce Allahu akbar ko da mata ka ci gaba da yin kuma ka yayi kanka wajen yin waɗansu abubuwa da za su rushe wannan kalma din da la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah a rubuce yan uwa musulmi ya kawo wasu hadisai guda hudu wannan hadisai idan mun ƙara yin kwanon biwa mun ƙara gode wa Allah na ɗaukakin sarki bisa wannan ni'ima ne mana ta musulunci da bisa tsayuwa akan wannan kalma ta la ilaha illallah hadisi na farko da Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la ilaha illallah khairu kalimatin قال لها إياكم جميعا dukkan annabawa wannan kalma ce suka faɗa da la ilaha illallah sai ka gane cewa shi dukkan annabawa da baki daya tauhidin su ne shi ne la ilaha illallah Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wa khayru ma qultu ana wan nabiyyu qabli qabli له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال صلى الله عليه وسلم ما في أبن نفدا ما في الخير أبن نفدا وندما أنما سوف إشتاوني تجي ولنا الكلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء yawaita yi to aka ba ba na harfa ba a jira da ummi ko da yake yawaita zikirin la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan hadisi wato imamu ibn ziyarar wannan hadisi imamu albani ya ce hadisi ne da haka kuma da akwai hadisin itibar bin malik wanda imam bukhari da muslim sun rawaito wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce أغمي على النار من قال لا إله إلا الله يبتدي بذلك وجه الله Allah madaukakin sarki ya haramta wuta, wuta ba za ta kama dukkan mutumin da ya ce la ilaha illallah da musulmi kenan in dai ka faɗi wannan kalma ɗin kuma ka nufaci Allah madaukakin sarki da abubuwan da kalmar suka kunsa wannan bawa ba shi ba shi bauta zuwa liman Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma a cikin wani hadisi ingantacce hadisin qatada فهي نتوى أدسنا عن إيمان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاد وديفه على روح من نقل صلى الله عليه وسلم تعرض معاذ معاذ بن جبل فزعل صلى الله عليه وسلم يا بوي معاذ أبايا أبو الحوصة يعني لك تكون ولد فلو لدي يا هيك بنا نوم صحابي هيك يكون يباس ليوعد waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauke su a bayan abun hawansa sun samu wannan falla to mu'az yana cikin wannan falla saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki mu'az suna cikin tafiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya mu'az bin jabal ya kai mu'az dan jabal ina mu'az ya amsa labbaika wa sahbaika ya rasul sai ya mu'as in jama'a ta'u har kamar ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kawai attention din mu'as ne ka saurari abubuwan da zan faɗa sai manzon sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi ma min ahadin يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله سنكا من قلبه إلا أعظمه الله على النار فهو المتون التي ما من أحد فهو المتون والذي يقولون الكلمات المشيدة سوى لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم سنكا من قلبه كيف إلا يقولون الكلمات فقال صلى الله عليه وسلم illa Allah sarki ya haramta a wata ruwaya din sai mu'adh ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in zana wa in zana manzo Allah ya ce wa in zana wa in zana ko da ya zama ma sada ne ka wa in zana wa in zana Allah ya ce wa in zana wa in zana yace manzo Allah wa in zana wa in zana kai kowa ma ka so ya shi ba haka za ta ce kowa ba ka so ya shi ya kuma za ta yi da wannan ruwaya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi mu'adh ya ce ya rasulullah afala ukhbira bil nas shin bara mu da gaya wasu fa yastabshiru su yi bishara ka yi bishara ka daɗi a matsayin ka kai ma na musulmi ne qala sai mu zala ya ce idan ya kai a kada kowa ya ci gaba da yi a eh, amma da gaya musu domin ana gaya musu kuma sai a saki a ci gaba da wasu abubuwa ya ce rabu da su wa haka akbar biha mu'az inda mawti da haqqun lokacin da mu'az ya zuwa ya su yi ya faɗi a hadisi ya faɗa ne dan kada ya shiga cikin waɗanda suke koyi hadisi ko ilimi bayan sun sani da akwai hadisi bifaq wanda malamai suka fi da zan ci kuma ba da su wani hadisi ba to shine wannan hadisi wanda za mu karanta yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukakin sarki yastaghlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyam Allah madaukakin sarki zai kebance da wani mutum wannan mutum ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin al'umma ta za a yi wannan kebewar ce kuma na bayan wannan bayan shuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan sai a kawo masa manya-manyan takardu guda casa'in da tara ko takarda kwaya ɗaya iyakar ganinka in an ta iyakar ganinka Allah bayan ga wannan mutum wani daga tu sai a ce da shi a tinkiru min hada shay'an wannan abin da aka kawo aka ajiye na laifukan da ga su nan ta tasa'in tara ba da wani hari Allah ba ya kan tsawon wani a mai kuma ce kura hannun da muka gudu ya ce kana da yin hari za ka ce wani abu ko ba ka ce wannan abun da aka kawo ba sai ce Allah na yarda sai Allah ya kara ce masa azala matka katabi katabatil hafizuna masu rubutu na lati wa alaihim da hafizun masu rubutu da suke rubuta ayyukan sun sun zalunce ka ne sai shi Allah su zalunce ne wannan aiki da suka kawo tabbata a cikin shi sai Allah ya kara ce masa alaka uzur ka dokar uzurin da yasa ka alaka cikin bayan tambaya an tambaye shi kaza ya ce kaza to Allah ce a haka uzuri ka da uzurin da yasa ka aikata wannan laifin da Allah wannan kullu ta kuma da da gurin wannan wannan wannan tambayar sa aka da karshe ya tabbatar cewa ya yi laifin da karshe kuma sai Allah ya ce alaka uzuri to kai ya za ka je ka kama da mun wanka ko labarin da shi ai wani ana koyi ne mata ka tuwa kai ba ka ba Allah ya ce alaka uzurun am hasanatu ko ba da wata hasana za ka kawo wanda za ka gafarta wa to wannan sai shi ne ce ya Allah ba da komai ba da wa yuqalu bala inna laka indana hasanatan wahida ya Allah ya ce mu a wajen muna da wata kyakkyawa guda daya dole a kowannan kyakkyawa ɗin a mejin al'aura da wannan aikin nan saboda haka sai a fito da wannan fatu rajul lahu bi taqatu sai a fito da wannan takarda dan kefa ko karma amma a cikin ta abin da aka rubuta ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kaga annan an abin da aka rubuta cewa ya musulmi ne amma musulmi aka Allah ya zaɓa masa ba ga wannan mutum wani daga duk sai a cire shi a hada shay'an wannan abin da aka kawo aka ajiye na laifukan ga su nan ta sai tara har wani hari Allah ba ya samu tsawon wannan amma ko a ce ko ya ce ko ya ce kana da imani za ka ce wani abu ko ba ka da wannan abun da aka kawo ba sai ya Allah ya yarda sai Allah ya kara ce masa azala makka katabi ah, katabatil hafizuna masu rubutu na lati wa alaihim da hafizun masu rubutu da suke rubuta ayyukan sun sun zalunce ka ne sun ce Allah su zalunce ni wannan aiki da suka kawo tabbata na shi sai Allah ya kara ce masa alaka kusur ka to kara uzurin da yasa alaka uzum a bayan tambaya ba an tafiye shi kaza ya ce kaza to Allah ce a haka uzuri ka da uzurin da ya sa ka aikata wannan laifin da Allah wannan kullum ka kuma da dabbar wannan kaza wannan wannan tambayar sa aka da ƙarshe ya tabbatar cewa ya yi laifin da ƙarshe kuma sai Allah ya ce alaka uzuri to kai ya za ka je ka kama da uwanka koyi labarin da shi ai wani yana koyi ne mata kaduwa kai ba ta ba wannan sai Allah ya ce alaka uzunun am hasanatu ko ba da wata hasana za ta kawo wanda za ka da mu to mun ce shi ne ce ya Allah ba da komai ba da wa yuqalu bala inna laka indana hasanatan wahida sai Allah ya ce mu a wajen muna da wata kyakkyawa guda daya dole za a ko nan kyakkyawa din a mejin al'aura da wannan aikin naka saboda haka sai a fito da wannan fatu rajul lahu bi taqatu sai a fito da wannan takarda ɗan nefa ɗan ƙarama amma a cikin ta abin da haka rubuta ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kaga annan an abin da aka rubuta cewa ya musulmi ne amma musulmi wancan kuma ga zunuba komai a ciki amma dai shi nan musulmi sai a kawo wannan takardar da za yi wannan kalmar sai a cikin ga wannan takardar za a hauna da wa'annan manyan manyan حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وقال أسامة يجي قال من الله صلى الله عليه وسلم يا أهلكم ونوتي da muka je to sai ga waɗansu sai suka taso mana ما تسمعون الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه هو الغفور الرحيم لا الله sunana mahmud abdullahi ana kara da aca kuma ni na'ibi ne na wannan masallaci na hidaya don muka dawo muka ƙara inganta tsakaninmu da Allah maɗaukakin sarki to duk wani abin da ba mu zata shi na alkali za mu gan shi idan ku muka koma muka nisantar da kanmu ga Allah maɗaukakin sarki to duk wani masifu kala kala kala kala kala za fa mu rinka shike ta to wannan shi dalilin sa na ga ya kamata a yi wannan hudu ba game da ta falla ta tauhidi shi dai musulmi bai kamata ya kafarta dan uwansa musulmi ba kuma duk dai malamai suna faɗa cewa ko da ka ga dan uwanka musulmi ya yi aikin kafirci to ba za ka ce masa kafiri wannan shi duk da fai kowa ya san da haka magana a ce kaza da kaza kafirci ne a ce kuma kaza wannan kafirci na kuma banci an gane ko za a iya karancewa mu ce wanda ya kaza wanda ya kaza ya yi aikin kafirci ko kuma kafirci ne to amma sai kaga wani dan uwanka kuma yana aikata aiki irin wannan kai tsaye ba za ka je ka ce masa kafuri ba sai ka ba da uzuri ka tattambe shi ka yi wasu abubuwa wanda yake duk ka bibbi wanda ya tabbata wannan abubuwan da yake ya san ma me yake domin da yawa za ga wani ma yana yin abin na kafirci ba bai san ma shi ba tunaninsa da aƙidarsa ba haka yake nufi ba saboda haka dai ina kira ga 'yan uwan musulmi akan cewa mu guji kafirta 'yan uwa yau wannan kuma baya daga cikin karatu ka cewa ne kafiri ne ba babu wani karatu magabata suka faɗa haka amma za ka yi cewa aiki kaza aiki kaza kafirci ne sai ka shiru yawwa eh. ka tsaya kan la ilaha illallah unna to duk wani aiki ba za ka gyara shi domin tauhirin aishi ke gyara ma ma'amala kaza da kaza duk kaza kaza yawa mutukar da ko tauhidi to wallahi mutumin da yake da tauhidi ai in ma sako ne zaka yana jin kunyar Allah wajen aikata shi ko ba ka bane in zai wani abu ya san cewa ko hakkin makotaka ko hakkin iyali yana jin kunya Allah ya saba wannan abun zai kokare ce ai Allah ya ce saboda me la ilaha illahu da ya tsaya a kanta saboda haka la ilaha illahu in dai an faɗe ta da gaske kuma ka ɗauke da ma'anarsa to ina tabbatar maka duk wani abubuwa da yake marasa kyau da muke aikatawa wallahi sai mutum ya daina yin sa saboda haka la ilaha illallah tana da babban sha'ani ko da za ka je da manya-manyan zunuban Allah zai yafe maka. Kutuba Juma kenan kuka saurara daga nan masallacin Hidaya da ke unguwar Kwandila bayan gidan Buhari sai ku ci gaba da kasancewa da mu daga nan tashar Whiteboard Multimedia don jin da wani masallaci kuma za mu kawo muku a sati mai zuwa. أشهد أن لا